karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida. Ahmad Abba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirma na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta saki fursunoni akalla hamsin da suka hada da sojoji da farar hula ciki har da tsoffin ministocin gwamnatin Bazum da aka hambarar. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sallami Mele Kyari daga shugabancin kamfanin mai na kasar NNPCL inda ya maye gurbinsa da injiniya Bashir Bayo. Gwamnatin Demokradiyyar Congo da 'yan tawayen 'yan Ventura za su ganawar keke a karon farko. yayin da ake sa ran shugaban amurka donald trump ya sanar da sabbin haraji ga kasashen duniya ga labaran ɗaya bayan ɗaya gwamnatin sojin niger ta saki fursunonin siyasa da fararen hula da sojoji kusan hamsin da ke tsare a gidajen yari ƙasar daban-daban baya ga tsoffin ministocin gwamnatin bazum da aka kifar akwai sojoji da dama da ake zargi da yunkurin juyin mulki kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto tare da aisha shehu kabara Hakan na cikin wata sanarwa da sakataren fadar shugaban kasa ya karanta a daren jiya talata cewa hakan na cikin ƙudurin shugaba tsiyani. wanda dama a taron ƙasa cikin ƙudurorinsa ya buƙaci a yi yafiyar don tabbatar da haɗin kan ƙasa. Sai dai ra'ayoyin al'umma ya sha bamban akan wannan lamari. abu ne mai kyau ya tabbata cewa gwamnati ce mai son haɗin kan jama'arta wannan mutane da aka sallama muna fatan Allah ya sa su fahimci alherin da ke cikin afuwar da aka yi musu ko su haɗa hannu da wannan gwamnati wajen ciyar da ƙasar Nijar ɗan gaba. An rushe farti politik farti farti na 'yan siyasa kenan bai dace a riƙe 'yan siyasa ba. Vraiment a ce an saki mutane haka nan wanda aka san sun yi laifi kuma sattu na warare duke jama'a. Vraiment bai yi ba. Tsohon ministan man fetur Muhammad Sani Isufu wanda ɗan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isufu shi ma an sake shi sai kuma kan tari tsohon ministan tsaro da Ahmad Jadot tsohon ministan kuɗi da Ibrahim Yakuba da yake rike da ofishin ministan makamashi akwai shugaban jam'iyyar PNDS tarayya Kabiru Ibrahim tsohon ɗan majalisa kuma kanin minista Ibrahim Yakuba ya yi mana karin bayani. Abin da za mu yi na harko shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mu wannan rana sai mu yi ma jama'a godiya mu yi fatan kuma Allah ya sa wannan abu ya zamanto alheri gare shi gare mu ga kowa da kowa. Ga Suleiman Bara mai sharhi. In aka ce an yi zance na kasa kuma 'yan kasa ne suka ce a yi kaza kuma da sunan 'yan kasa ne aka yi abun sai dai a ce san barka. Sai dai tsohon shugaba Bazum Muhammad da aka cire wa rigar kariya baya cikin waɗanda afuwar ta shafa. torotoni daga kasar mali na cewa wasu mutane dauke da makamai sun yi garkuwa da kuntomar karamar hukumar mulkin ansongo na yankin gawo da safiyar yau laraba wasu majoyi daga yankin sun tabbatar wa rfp sace ahmed ak aklini kan hayarsa ta zuwa gawo bayan ya taso daga ansongo da ke arewacin kasar lokacin da maharan suka tare motarsa da suka bude wuta sannan suka yi awon gaba da shi bayan sun sallami direbansa. kawo yanzu babu kungiyar da ta dauki alhakin garkuwa da kontomar amma dai yanki ne da kungiyoyi masu ikirarin jihadi masu biyayya da isis da kuma alhaida ke cin karansu babu babbaka algeria da mali sun fitar da mabambantan bayanai dangane da wani jirgin sama marasa matuki da aka kakkabo a kusa da tanzania da ke kan iyakar kasashen biyu umar sani ya haɗa mana rahoto a kai Wata sanarwar da rundunar sojin Mali ta fitar a talatar da ta gabata ta ce jirgin wanda mallakinta ne na shawagin tabbatar da tsaro yayin da hatsarin ya auku da shi a cikin daren Lahadi wayewar safiyar Litinin a yankin 10 Tun farko ma'aikatar ministan tsaron Algeria ta fitar da sanarwar kakkaɓo wani jirgi da ya keta mata hazo a kimanin kilomita biyu a iyakarta da ƙasar Mali. Tuni gwamnatin Mali ta ƙaddamar da bincike don gano ainihin abin da ya faru da jirgin. Tinzawaten gari ne da ya raba iyakar Mali da Algeria inda mayakan abzunawa da sojoji Mali suka kora daga Kidal suka mai da shi malaba. A farkon watan Disamban shekarar da ta gabata jagororin 'yan ta'adda suka haɗu a can da zumar samar da haɗaka ta musamman don faɗa da sojojin Mali. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a kanan labaran shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi tankaɗe da rairaye a fannin man fetur ɗin ƙasar inda ya sallami shugaban kamfanin NNPCL Malam Mere Kyari da shugaba da mambobin majalisar amintattu na kamfanin. Nan take shugaba Bola Tinubu ya maye gurbin manyan jami'an da ya sallama. Ga wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ɗauke da rahoto. wannan garan bawul dai ya tafi da shugaban nnpc elmele kyari da shugaban majalisar amintattu na kamfanin chief pius kinye lure ya kuma shigo da bashir bayo ojulari da ahmadu musa kida a matsayin sabbin jagorori koya wannan tankaɗe ya zo wa ƙwararru a harkar mai da gas na najeriya ga abinda muhammad salih hassan ke cewa fatanmu shi ne kamar yadda waɗannan da suka tafi su mele kyari suka yi rawan gani sun tayar da waɗannan refineries to fatanmu shi ne su ɗaura a kai. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan man fetur masu zaman kansu Ifman Alhaji Abubakar Mai Gandi ya bayyana cewa. Wannan ba sabon abu ba ne bin muke fata waɗanda aka ba mulki ɗin Allah ya sa su kasance mutane na gari masu taimaka ma ƙasa. Na kuma zanta da Abubakar Kantoma mai sharhi kan harkan ci gaban tattalin arzikin ƙasa. Ba wani ci gaba da za a samu. Dama Mele Kyari ya kamata tuntuni su tafi saboda suna cikin badakalar tallafin mai. Amma waɗanda aka kawo za su fi ma lalacewa. Ba wai don ƙasa ne an ka kawo su ba. Shi MD na Renaissance ne an ka kawo wanda Renaissance su suka sai kamfanin shaf. kuma dama ana neman yadda za a yi da kamfanin Dangote. Yanzu haka za a hito da tsare-tsare wanda zai iya cutar da kamfanin. Don wayannan dama 'yan kasuwan mai ne kuma a dan kasuwa shi abin da zai kawo mishi riba ne ba abin da zai kawo ma al'umma sauki ba bayan ba da wannan sanarwa a safiyan yau ne kuma shugaba tinubu ya yi tafiyan aiki zuwa ƙasar faransa na tsawon makonni biyu muhammad sani abubakar abuja arefa hausa To a Najeriya, hukumar DSS a ƙasar ta yi nasarar kama biyu daga cikin manyan waɗanda ake zargi da kisan wasu mafarauta 'yan arewa wato 'yan arewacin ƙasar su goma sha shida a jihar Edo. a daidai lokacin da kungiyoyin 'yan gwagwarmaya da dattawan arewacin kasar suka tada juyon wuya na ganin an ɗauki matakan da ya dace awal musa rafsanjani darakta kungiyar sislak kuma ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayar da suka yi rajin tabbatar da adalci kan kisan gillar da abin ya shafa kuma ga abin da yake cewa ta wannan kokari na hukumar dss da ta yi na kama waɗanda ake zargin cewa eh, su ne suka aikata wannan kisan gilla ga mutanen da suka to daga eh, kudu zuwa arewa yan asalin jihar kano abu ne wanda mun jinjina musu kuma sannan mun yi imanin kan cewa in dai har gwamnati ta ga dama daman za ta iya gano waɗanda suka yi wannan kuma a hukunta su daidai yadda shari'a ta kasa ta bayar kuma sa'an gwamnati ta kokari ta tabbatar da kan cewa an yi maganin yadda za a ci gaba da irin kashe bayan Allah a Najeriya ko a jihar Ido ko a jihar Arewa ko a ina ne ma dai ba daidai ne a rinka kashe mutane ba muna kira ga duk kowaye da kuma kowane kungiya ko hukuta hukuma tabbatar da kan cewa ta yi mai da hankali don a kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu a tabbatar da kuma wannan bai ci gaba da faruwa ba sa'annan shi da kansa gwamnan jihar Ido mun yaba masa ne gani ganin yadda ya kawo ziyara har jihar kano ya haɗu da iyalan waɗanda aka yi waɗannan kisa awal musa rafsanjani ƙungiyar medicine sans frontier ta ji hankalin hukumomin najeriya dangane da yadda cutar sankarau ke yaduwa cikin sauri a yankin arewa maso yammacin kasar musamman jihohin kebbi da sokoto inda tuni cutar ta kashe akalla yara 60 a ƙananan hukumomin gondu da jega da aliru na jihar kebbi. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International za ku iya kallon mu kai tsaye ta hoton bidiyo a shafinmu na Facebook. Gwamnatin Congo da mayakan 'yan Ventura da ke samun goyon bayan Rwanda za su yi ganawar kai tsaye irin ta ta farko tun bayan zafafar wato zafafar rikici a kasar a wani yanayi da hakan ke zama gagarumin ci gaba kokarin da kasar qatar ke yi na kawo ƙarshen rikici da yaƙi wato rikicin da ya ɗaiɗaita al'umma. Hawa halin Gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani. ganawar da za a yi a birnin doha na zama irin ta farko da bangarorin biyu za su yi kai tsaye tun bayan barkewar rikicin da ya sanadin rayukan dubin dubatar mutane tare da raba ɗaruruwa da matsugunan su wani jami'in gwamnatin congo ya bayyana cewa za a gudanar da tattaunawar ranar tara ga watan afrilu idan har ɗaya bangaren bai kawo tsaiko ba yayin da m23 ita ma ta tabbatar da hakan ko da yake dukkan bangarorin biyu sun ki bayyana batutuwan da za a tattauna a ranar 18 ga watan maris ne shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo felix shekedi ya yi ganawa ba bazata da takwarin sanar wanda Paul Kagame a birnin Doha na Qatar wanda ake zargin kasar sa da tallafawa mayakan M23 batun da ya sha musantawa. M23 dai ta tana neman tattaunawar sulhu da Kinshasa amma ta shakedi ya ki amincewa to sai dai a watan da ya gabata ya amince da bukatar har ma ya tura tauga zuwa Luanda babban birnin Angola kasar da ta sanar da janyewa daga shiga tsakani a rikicin na Congo. To sai dai gabanin zaman ne mayakan M23 suka dakatar da shiga tattaunawar saboda takunkuman da kungiyar tarayyar Turai ta musu Shugaban mulkin sojin Gini Kanal Mamadi Dumbuya ya sanar da ranar 21 ga watan Satumbar wannan shekarar a matsayin ranar gudanar da zaben raba gardama kan sauya kundin tsarin mulkin kasar wanda hanya ce na komawa ta farkin demokradiyya. Shugaba Donald Trump ya ayyana yau Laraba a matsayin ranar 'yanci a Amurka daidai lokacin da yake shirin kakabawa daukacin kasashen duniya haraji, mataki da ake amannar cewa baya ga janyo hauhawar farashin kayayyaki zai faɗaɗa yakin kasuwanci tsakanin Amurka da ƙarin ƙasashe a sassan duniya. Nura Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. Tun daga farkon makon nan ne dai, shugaba trump ya bar kasashe da sauran masu ruwa da tsaki da dama cikin zulumi saboda rashin sanin nau'i ko girman harajin da zai sanar wanda ya ce zai shafi dukkanin kasashe a yayin da shugabanni musamman na kasashen yammacin turai suka yi fakare suna dakon irin sanarwar ta shugaba trump jamus ta yi gargadin cewa babu shakka rincaɓewar yakin kasuwancin zai cutar da dukkanin ɓangarorin biyu idan za a iya tunawa a makon jiya Trump ya kakaba harajin kashe 25 cikin 100 kan dukkanin motoci da kuma kayayyakin su da ake shigarwa Amurka, matakin da a yau ya fara aiki. Kafin wannan lokaci ne kuma wasu kasashen Turai da Kanada da kuma Mexico suka sha alwashin maidawa Amurka martanin labtawa nata kayayyakin haraji game da ɗaukar wasu ƙarin matakai. sai dai wasu daga cikin kasashen da trump ɗin ya labtawa harajin sun nemi fara tattaunawa da amurka domin samun daidaito. Majalisar mulkin sojin Myanmar ta sanar da tsagaita wuta na wucin gadi yayin da adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar girgizar ƙasa ya ƙaru daidai lokacin da waɗanda suka tsira da rayukansu ke ci gaba da neman taimakon kayan agaji. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai da bakwai da ta auku ranar Juma'a ta ruguza gine-gine a faɗin ƙasar Muhammad da wasu ƙasashen yankin inda ta kashe mutane kusan dubu uku tare da raba dubbai da matsugunansu. gwamnatin mulkin sojin ta ce za ta tsagaita wuta daga wannan laraba har zuwa ranar 22 ga watan afrilu domin a samu sauƙin ayyukan agaji kan girgizar ƙasar bayan da sauran ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai da ke fafatawa da sojoji na tsawon shekaru hudu su ma suka yi wannan shelar rundunar sojin china ta kammala atisayen kwanaki biyu a kusa da tsibirin taiwan inda ta harba makamai masu cin dogon zango da albarusai da dama a gabashin gabar tekun kasar. lamarin da ya haddasa jerin rawar soji a yankin michael kudusun na dauke da karin bayani a wata sanarwa ta dandalin sada zumunta rundunar sojin china reshen gabashin kasar ta sanar a yammacin wannan laraba cewa ta kammala jerin atisayen wanda gwaji ne na kamun ludayin dakarunta inda ta ce za ta ci gaba da kintsawa don taka wa 'yan aware da ke neman 'yancin taiwan birki China ta ci gaba da jifan shugaban Taiwan Lai ching da zafafan kalamai inda har ta kira shi ce ma zaune jim kaɗan bayan ziyarar sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth a ƙasar. China dai tana kallon Taiwan a matsayin mallakinta kuma ta sha kiran shugaba Lai da ɗan aware. Lai wanda ya lashe zaɓe a shekarar da ta gabata ya yi watsi da ikirarin da China ke yi cewa Taiwan mallakinta ne yana mai cewa al'ummar Taiwan ne kawai za su iya yanke hukunci akan makomarsu. a yayin karkare a sojin a wannan laraba kakakin ma'aikatar harkokin wajen china guo jiakun ya ce taiwan za ta ci gaba da ɗanɗana kudatta muddin bata jingina batun neman cin gashin kai ba an gaida michael kudusan to isra'ila ta sanar da faɗaɗa ayyukan sojin a zirin gaza yau laraba tana mai cewa za ta kwashe manyan wurare na yankin tare da ƙarawa yankunan tsaronta tana mai umurtan mutane da su fice. sanarwar na zuwa a daidai lokacin da adadin waɗanda suka mutu sakamakon hararin isra'ila ke kaiwa gaza ya karu zuwa akalla 68 a yau kaɗai wato fiye da falasɗinawa 1,100 aka kashe tun bayan da isra'ilan ta karya yarjejeniyar tsagaita wuta a watan jiya idan muka sake komawa nahiyar afirka 'yan sanda a zimbabwe sun sanar da kama masu zanga-zanga biyar da ake zargi da laifin tada zaune tsaye da kuma neman rashin zaman lafiya baya da suka shiga zanga-zangar neman shugaba emerson menangagwa ya murabus jami'an sun ce sun gano mutane ne ta shafukan sada munsa da kuma manhajar whatsapp yayin da aka kama wasu yayin zanga-zangar a harare babban birnin kasar labaran kenan a halin yanzu lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye muna tare da michael kudisan to barka da haka ahmad to eh, real madrid ta samu nasara zuwa wasan karshe na gasar kofin kalubalen kasar spain watan copa del rey kenan hmm. a daren jiya talata a wasan da suka tashi hudu da hudu da real sociedad bayan karin lokaci a wasan da basan kuma ya kasance biyar da hudu kenan jimilla ta real madrid ta yi nasara kenan to kasan eh. real madrid ita ta saka watan ta saka wa sociedad kwallo daya a raga a wasan da suka buga a gidanta to da aka dawo ko kuma sai wasa ya kasance mai zafin gaske saboda wasan nan an tashi hudu da hudu ne mm. watan real madrid ta shiga da ta daya amma ana zuwa an da baranetia din nan ya saka wa real madrid kwallon daya a raga to abin ba a jima ba endrick shi ma ya samu ya saka wa real madrid a ta ya farke wannan kwallon kenan mm. to dai wasa <laughs> dai ya kasance yadda ka san ana drama saboda david alaba wanda ya daɗe bai wasa ba ya ci gida Eh. Ah, wasan ya saka wa madrid kwalla a raga kenan ya taimaka wa sosai da eh, eh, to sai shi ma mikel oyezabal shi ma ya samu ya saka kwallo haka dai abubuwa suka kuɗe wa real madrid to amma <laughs> jude bellingham da aurelian chimenez duk sun fito sun saka kwallo ɗaya ɗaya to sai aka dawo kusan lebur kenan mm. watan saura kwallo ɗaya su lashe wannan wasa to can kusan ƙarshen wasa gyara saboda an tafi hutun rabin lokaci sai antonio rudiga ya saka kwallo a minti na ɗari da goma sha biyar to yadda aka yi kenan wannan wasa ta kasance a hannun real madrid yanzu madrid za ta buga wasan karshe da walau ta buga da barcelona ko kuma da atletico madrid wanda ya nasara a wasan da za a buga a yau din eh. nan to yadda aka kasance cikin to ana gama wannan to sai kuma in ce shi kocin real madrid din carlo ancelotti ya gamu da wata 'yar matsala mm. ko kuma in ce matsala ce babba saboda matsala ce da ta shafi biyan haraji ko kuma kaucewa biyan haraji eh. tunda an ce ya kaucewa biyan haraji na wajen naira kai ba naira ba <laughs> euro ne eh, waɗannan kasashe ba sa wasa da abin da ya shafi sosai euro miliyan guda kuma ka san euro miliyan guda idan aka mai da ta naira ba karamin ba karanan kudade ba ne wato ah, akan kudaden shiga da yake samu na talloli ka san haska shi da ake yi a talabijin da sauransu da sauransu duk eh. shi ma ana ba su kuɗi to akan waɗannan kudade ne aka ce ya ɓoye kuma ya yi amfani da kamfanin shell na ƙasar waje watan kamfanin albarkatun mai na shell kenan na eh. ƙasar waje ba wata ƙasa a wajen spain kenan ya amfani amfani da wannan kamfani domin ɓoye waɗannan kuɗaɗe to amma yau da ya gurfana a gaban kotu ya ce bai yi haka ba hasali ma shi bai san cewar hakan zai kasance laifi ba saboda shi ya bar wa ainihin jami'in da ke kula da harkokin da suka shafi kuɗaɗensa wannan aiki kuma bai san cewar za a samu matsala ba to muna godiya michael kudin lokaci ne na sharhin jaridun duniya kuma kai tsaye muna tare da nasiru sani to barka da aiki wani hali duniyar jaridu ke ciki to zan fara ne dai da jaridar uh, punch da daily trust da eh. sauran kuma jaridu dai na fadin najeriya yanzu da farko wanne wanne ka fara da shi uh, dukkan su ne saboda sun wallafa labaru ne akan labari da to bismillah jamu wato suna bayani ne akan yadda shugaban kasar bola ahmad tinubu ya kwabe shugaban kamfanin man fetur Eh. da ba majalisar gudanarwar ta ai shi batun tube mai kyari dama mm. ai tun eh, mutane suna ma mamakin ya aka yi aka bar shi har ya dade haka tun da kaga daga zuwansa ya yi sauye sauye kuma ka san bisa al'ada dama shugabanni suna shigowa hawa za su yi canje canje za su yi canje canje amma kaga shi ya yi mulkin buhari kuma ya dana wannan sosai kuwa mm. to sai kuma jaridar arab news ta kasar saudiya kenan da ta wallafa ta akan kamfanin yada fina-finan nan na netflix eh. ya ƙara yawan harsunan da zai rika gabatar da fina-finai a cikinsu. Kamar an ƙara irin namu na Afirka a ciki? eh to, ba su dai bayyana cewa ga harshe da harshe da harshe ba, amma eh. dai saboda buƙatar tana tasowa. Haka. Kuma waɗanda suke kallon waɗansu kasashen kaga ba turanci suke ji ba, eh. waɗansu ba larabci suke ji eh, ba. Na san dai duk yadda za a yi ba za a rasa Hausa ba ciki. Ba za a rasa ta ba, mm. saboda tana ɗaya daga cikin harsunan da ake. Harsunan Afirka. Kwarai da gaske. Ko duniya ma za a yi ce. haka yake mm. to a dangane da wannan ne dai masu amfani da harsuna da ba su jin wannan harshe bayanin da taba ita jarida ta wallafa eh. suna nuna farin cikinsu waɗanda abin ya shafe su kenan haka to sai kuma jaridar new york times ta amurka mm, wacce ta wallafa labarinta da ke cewa ƙasar congo an wato ta sake ta ɗauke ta ɗaure wasu amurkawa guda uku eh, akan wani yunkuri na juyin mulki da aka so a yi eh. to amma a sanadiyar rashin sa'ar da aka yi kaga ai gwamnatin dai tana nan akan abin nan ɗinta kan eh. karaga to sai dai daga bayan nan kuma gwamnatin kasar ta bayyana cewa wannan hukuncin kisa da aka yi musu aka yanke musu to an mayar da shi ɗaure rai da rai saboda shugaban kasar donald trump zai kai ziyarar aiki a wannan kasa ta An fara sassauci. <laughs> to kaga an samu eh, sassauci. Kuma hukuncin kisan ma ai a kasashen nan namu ba kisan ake yi ba. Kwarai da gaske. Mm. Sai dai a mai da shi hakan dai kamar yadda ko kuma ajiye mutum kawai sai yadda hali ya kasance. Kwarai. To sai kuma jaridar Business Graphics ta kasar Ghana. Eh. Inda ta wallafa labarinta da ke cewa wani hamshakin attajiri dan kasar Dr. Daniel Makoli mm. shugaban kamfanin Magdan. ya bayyana cewa ba abu ne da ya kamata ba a ce attajirai su rika hawa motoci na kawa eh, na hutu kenan na bugun kirji amma a rika barin mata zawarawa wa'anda mazajen suka mutu cikin wahala gaskiya to muna godiya kwarai da gaske to barka da aiki rfi Idan muka leƙa ƙasar Faransa ma'aikatar kula da harkokin wajen ƙasar da ta karbi bakoncin wakilai 127 daga ƙasashe 106 na duniya yayin da taron tsara hanyoyin kawar da wato matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a duniya da aka kammala a birnin Paris. Yayin wannan taro dai mahalarta sun amince da aiwatar da alƙawura sama da hudu kan hanyoyin inganta samuwar abinci mai gina jiki musamman tsakanin ƙananan yara a faɗin duniya. kuma dangane da wannan taro ne dai ibrahim malam goji ya haɗa mana wannan rahoto daga garin baucin najeriya matsalar karancin abinci mai gina jiki ta ɗauki kashi 45 a matsalolin da ke haddasa mutuwar ƙananan yara a faɗin duniya a gefe guda kuma najeriya ce ta biyu a faɗin duniya a yawan matsalar ta karancin abinci mai gina jiki inda kashi talatin da biyu na yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ke fama da wannan matsala yayin da aka kiyasta sama da yara miliyan biyu mafi yawancinsu daga bangaren arewacin ƙasar ke cikin wannan matsala shugaban ƙungiyar fararen hula masu yaƙi da matsalar ta karancin abinci mai gina jiki a najeriya malam adamu sodangi na daga cikin mahalata taron na paris ya kuma min tsokaci kan matsayin najeriya a wajen taron shi nutrition abu ne wanda is multi-sectoral wato abu bangarori yawa ɗaya daga cikin abin da najeriya take so ta cimma shine a ce kowane ministry da yake da wani gudunmawan da zai yi wajen cimma wannan buri na, na nutrition to ya zama yana da department na nutrition a ministry din gaba ɗaya babban fiction shine ana so a achieving by 2030. Jihohin arewacin ƙasar ne suke fama da wannan matsala inda a ƙarshe kan shafi ci gaban yara a fannin ilimi ƙwazonsu idan sun girma da kuma koma baya a fannin tattalin arziki. Na ziyarci wasu iyalan da ke da yaran da ke fama da wannan matsala. Jummai Bala ita ce mahaifiyar Hamisu, yaran da yanzu haka ya kai shekaru kimanin hudu, amma baya iya tafiya ko magana sakamakon wannan matsala. inda na tambaye ta yadda aka yi yaron ya samu kansa cikin wannan matsala. Baya iya cin abinci mai kyau sannan ga yanayin da yake bayi da kuzari a jikinsa har ta kai ya kai shekara hudu babu karfi a jikinsa sosai baya rarrafe baya tafiya har yanzu dai yana zaune ne dai a haka. to wani mataki kuka dauka tun da kuka lura da hakan a jikin shi yaron eh, to matakin da muka dauka dai mun garzaya da shi asibiti mafi kusa faransa wace a wannan karo ta karbi bakuncin taron ta yi alkawarin bayar da zunzurutun kudi har euro miliyan ɗari hamsin ta hannun hukumar raya kasashe ta faransa baya ga tura tallafi a fannin abinci da ilimi ga ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen fama da wannan matsala ta karancin abinci mai gina jiki malam Nasiru adamu wani uba da ɗansa mai shekaru kimanin uku ya kamu da ciwon zuciya sanadin matsalar ta karancin abinci mai gina jiki ya bayyana fatan sakamakon taron zai amfanar wajen kawar da wannan matsala to gaskiya bamu mu bibiyi taron ba wanda kuma kila da mun bibiya da mun ƙara samun wani haske a kai to amma dai kamar yadda muke ji daga wajen likitoci kullum suna ba mu haske akan haka wanda musamman dai yanzu da ta faru da mu kan wannan yaro alhaji muhammad inuwa bello tsohon jami'in hukumar unicef ya shawarci gwamnatin ta najeriya ta yi abin da ya dace shi al'amari na abinci mai gina jiki wani babban al'amari ne wanda ƙasarmu najeriya ta yi riƙon sakainar kashi da shi idan baka nemi abinci mai lafiya ka gina jikinka ba to rashin lafiya za ta shigo tawagar ta najeriya ta ƙudiri aniyar ganin ta wayar da kan al'ummar ƙasar musamman iyaye ibrahim malam goje bauchi arafai hausa bari mu sake koma tare da najeriya kuma kamar da watakila aka ji a cikin labaran shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi tankaɗe da rairaye a fannin man fetur na ƙasar wato inda ya sallame shugaban kamfanin nnpcl malam mele kyari da shugaba da mambobin majalisar amintattu na kamfanin nan take kuma shugaba bola tinubu ya maye gurbin manyan jami'an da ya sallama Koya ƙwararru ke kallon wannan sauyi wakilinmu a Abuja Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da injiniya wato Safiya Sunusi ƙwararriya a fannin man fetur da iskar gas. Mun ga canjin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a yau a kamfanin NNPCL ke a matsayinki na ƙwararriya a wannan fanni. ya kike kallon tankar da da shugaban Najeriya ya yi. A gani na wannan ƙoƙarin gwamnati ne don su tabbatar da ingantaccen shugabanci da kuma gudanarwa a ɓangaren mai da iskar gas. Amma dole mu duba abubuwa daga ɓangarori daban-daban. Na ɗaya sabbin naɗe-naɗen na iya kawo sababbin dabaru da kuma hangen nesa musamman idan waɗanda aka naɗa suna da kwarewa da gaskiya a aikinsu sannan kuma na biyu akwai buƙatar a ringa irin wannan naɗe-naɗen bisa cancanta kuma a buɗe ba tare da la'akari da siyasa ba akwai masu tunanin cewa sabon shugaban da aka naɗa an kawo shi daga kamfanin shell ne sa'annan kuma kamfani ne na 'yan kasuwa don haka canje-canjen da za a samu a zahiri ba zai taimaki talakan ƙasa ba ya kike kallon wannan sabon gco e na nnpc wato mr bayo yana da kwarewa da zurfin sun fahimta a bangaren mai da iskar gas musamman ganin cewa ya yi aiki da manyan kamfanoni irin su shell wannan na iya zama wata dama don kawo ingantacciyar dabaru daga bangaren masu zaman kansu amma hakan baya nufi ba za mu ci gaba da sanya ido ba saboda mu ma muna fatan zai yi aiki da gaskiya sannan kuma ba tare da nuna son kai ba a ga bangaren da ya fito daga wurinsu ba To me ki ce kan masu tunanin cewa an yi wannan canji ne a daidai lokacin da Najeriya ta aka samu kamfanin tatan man fetur na Dangote wanda yunkuri ne na durƙusar da wannan kamfani. Ni ba haka nake ganin lamarin ba. a gaskiya kowane sabon shugabanci yana buƙatar haɗa kai da manyan 'yan wasa a ɓangaren mai cikin ciki har da dangote da sauran kamfanoni sabon gco e zai fi cin nasara idan ya tabbatar da haɗin gwiwa mai amfani da ɗorewa a tsakanin gwamnati da masu zaman kansu me zaki ce ga masu tunanin cewa a yanayin da sauyin harkar man fetur ke ciki a najeriya bai kamata a ce an cire tsoffin shugabannin ba kamar su mele kyari wanda ya kawo canjin da a shekaru masu yawan gaske ba a ga irinsu ba kamar ah, farfado da matatan man fetur na wari da na fatakwal wanda canji ne da ake ganin ya gagari yiwuwa sai wannan karin. A gaskiya Malam Mele ya yi gagarumar hidima ga NNPC tsawon shekaru um, shida da suka wuce. A ƙarƙashinsa an samu sauye-sauyen da suka um, canza tsarin kamfanin da ma harkar mai gaba ɗaya. ɗaya daga cikin manyan nasarorinsa kamar yadda ka faɗa shine farfadowar da ya yi da matatun wari da patakot waɗanda haka ke da matukar um, tasiri ga bunƙasar tattalin arziki na ƙasa gaba ɗaya jagorancinsa ba za a taɓa manta da su ba amma a kowane irin shugabanci sauyi yana da matukar mahimmanci domin sabin ra'ayoyi da kuma ƙire-ƙire suna samuwa um, sun um, su samu damar fifitowa saboda don a samu cigaban um, kamfani da kuma cigaban ƙasa. To injiniya Safiya muna godiya da damar da kika bawa sashen Hausa na Radio France International RFI. Na gode kwarai da wannan bani dama da kuka yi. an gaida Muhammad Sani Abubakar da bakuwarsa bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji gwamnatin mulkin Nijar ta saki bursunoni kalla hamsin da suka hada da sojoji da farar hula har da ministocin tsohon shugaba bazum Shugaba Najeriya Bola Tinubu ya sallami Mele Kyari daga shugabancin kamfanin mai na NNPCL tare da mai gurbin sanan take.